fitaccen malamin nan mai suna mafuti meng ya bayyana cewa ɗaliban jami'an nan na alƙalam da ke katsina sun ba shi kunya matuƙa. fitaccen malamin addinin musuluncin mai suna mafuti ismail ya bayyana rashin jin daɗinsa a kan irin yadda ɗaliban makaranta alƙalam katsina suka nuna rashin da'a a gare shi ya bayyana cewa shi uba ne a gare su bai kamata a ce yana gabatar da karatu kuma suna cika shi da surutu ba rahotanni sun bayyana cewa malamin ya fara gabatar da karatu a makarantar surutun ɗalibai ya sa dole ya katse karatun ya fita ya ba su guri fitaccen malamin addinin musuluncin nan wanda ya suna a kowane lungu da saƙo na duniyan nan mufti ismail meng ya bayyana cewa ɗaliban jami'ar alƙalam da ke jihar katsina sun ba shi kunya matuƙa kan tarbiyyarsu mufti ya yi wannan jawabin ne a daren ranar lahadi yayin da aka gayyace shi ya gabatar da lakca da nasihohi a makarantar kamar dai yadda ya saba gabatar da karatu a makarantu da dama na faɗin duniya jaridar nan ta dafa fm ta binciko cewa mufti ya bayyana wannan kalaman nasa ne na nuna rashin jin daɗi inda ya bayyana cewa ɗabi'ar ɗaliban ta ba shi mamaki matuka, yadda suka dinga yin surutu a daidai lokacin da yake gabatar da lakca wallahi ba ku yi wa kanku adalci ba ni a matsayina uba ne a gare ku kuma dole na faɗa muku gaskiya gaskiyar magana ita ce kun yi surutu wanda ya wuce tunani kuma hakan ya sa kun bani kunya matuka, saboda haka zan tafi sai Allah ya ƙara haɗa mu wata rana idan da rai da lafiya Allah ya muku albarka baki ɗayanku. Bayan hira da wani ɗalibin makarantar da ya yi da manema labarai ya bayyana cewa malamin ya fara gabatar da lakca ne sai surutun ɗalibai ya yawa hakan ya sa dole ya katse lakcar tashi ya fita. Abin da kare a sha wuya